وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدجى الله تبارك وتعالى نكاي لغة دبيلوك تشينا نياتيك بذكراتي دغا سورة الأنعام لأنه يجيكني بكراتي سوانا إذا زبكراتي سوى أرضى آيام adwani ne ko adwani ne daidai wato annakin beni insha Allah ayan adwani beni min suratul an'am ga bukatu nan nan ya ba ya ba wani da su kai su kwalu ga dabara tutaci mu ipe yandan da ya mu ya ida da dabara su kuma ba mu je jagora wangi da bayani na cuto mutu je da gani bai ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam gudu gudu ya jama'a jona cuba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من دون الله تدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga kul annabi gaya da min dunilla ya yi gaya ya ji bauta ya zanduci min dunilla ya zuma allahu ma la yanfa'una <clears throat> ina jin amfanin dondowa nan eh bi ma'ana ya da bakwai walau ko ya zanduci gai bai zoncewa a da amfanin ujiyayi yayi wannan a ci gaba man wala ya durruna ma ke lagutsoi wa ke jirifin ya ji bauta ya nan bauta ne ba ne ji bauta ya wutuna ɗayan eh, muda amfani gaji ya umarji ku gaji ya ma ji amfani wa ya gaji bauta ya na kai bai ji bauta wa muda ku gaji ya eh, wani raddu ala akabi akabina iyake ake bai la keje eh, ala kabina be cina bici ya wanki ana ala ya keje ashe ban kalmar radda radda ala akibai radda aw raddu ala ala akabin mana ni waju da bai na kasuwa kasayin izage e dazan bu jeban e bajan na ga radda ala akibe balarabci bi ma'ana ya koyi musulunci ne kugwe da zani da nan muraddu a ke ba la ya ke ji ala a kabina ke ba na bici wai musulunci na na lugwa ba da yi za a dana lazu mana to ta yi huba ni na kalla gista wata shayatun ke kwatan kwace zagana wato shaitan ya gina ga istawa istawa bi ma'ana zane jama'a ji wato kallon rista wata jin kyakkwatan kwaci zanen shetan yi wula da ya tuye ban gina eh, fil'ar da dominikin mu hairanu mutuwa shi da bi wuce ci na shetan lace tuna lau alali maza wuce mu bi ashabun eh, zai zamucin a tubi ma'ana zagana gida miniya ya zagana shaitan gina wai biya ashabun jama'a ji ya dauna wu ayu ila da guda gubi ba wuna mashatuka e gabi ga itina da cinyi ne ma a anabi ga yabi ga su da bijinna wato igawa wagi ta fahimta ayan nan kem na ikele shi zonin sura na cuci bayan sura ga yi sura hara ta dubu cuci a ciwo bayan ya alif salisun zuman wuti ya kuwa da maka wani hakiyu da ya gute ya bayi bayan makaci ci gu zama cuci jiru la madina lokacin na ma ya guwa jani ta ti musulunci wa yi zaji musulmi ja ya yi yani a ya koyi dofi maka ba ni gurgudu so kwace gaugagan a ye makaci to so ye ga ye kija to ne ye dokuna ye ga ibi bauti ya kutiga na jaji amfani wa amade ku ga to ya iga iga bauti ya kutiga ji ndi amfani aji ya ya iga ga ya un kutija ndi ko ala to ya ili kije musulunci ne je ya guwa ni da na ikili kije beti na so kwa huba ba musulunci na ne ila musulunci ne ci ya be ichilije kimke misali za ga na shetan ya gin wọn si damini bi bi wọn mu wọn ma yi be ma yi zi wọn yi be ye ji si yi na si yi o ga bɛ ba wuna mo si atukpa na wale zan do wɔde dama ko kanga na ɛ o ci ta ebi ebien kuti wɔn mu wọn yi be saa bɛ si bi maa na wọn yi be zan ne si ti maa ni bi ale bi sɛlɛ la ale sɛlɛ bi na zi yi o ga ka waa kuti na si na wa wuna ni betun ebawa anabi sallallahu alaihi wasallam betun qur'ani aya daji betu ci bo anabi aya daji ba anabi bo anabi sallallahu alaihi wasallam so makacin dundu kan gane jijir kana mu yi bada na tobuwa yi ga sahibu yuna e yu ga beji musulunci mu shi tukwa aka babo ga ga a shi zane je sabi anabi ne je ya ga ga musulunci na a sha tukwa aka mu ci kwa a e wa ga to a tukwa ta nesi ji mani da ni bina ja da ce mia a ko ni pega ne o eh gole kul so ko ga ne ya inna hudallahi huwal huda e ba wi so ko ga ibawo ki mana e ba woni ke tu be musulunci da no ga ibawo ya ki ko bo no ga ibawo so ko bo umirna amaji foro to mi to sabim na jimani da mi na to yeto pata na la jimani ana pata ga so koji foro ga yi ila patinta da rabbil alamin ya to ta di ta kwata. to yana mi wa ila yi ila kali tu da aya e <clears throat> e na yana wani lawi reshe go wato ekun pa mun da yi lokacin da makka wana ba na musulmi ti fe bebe tukwa ta na lugba alagwa a fe ile gagan a ga musulmi ji abe a da tun adini gargajiya adini dakon da ji eh eto to ga fe yi baba bebe da abu ji yau a da tun adini dai kutin na a da tun adini kutin na ngala su kwaci gaga ba ni idan zai agotu ba ni mula kune ya baka wunana idibi yi su kutin na ga ya gare to sun Eh? sai lokacin abi da madina a sallallahu alisallam wasallam wani ya kuwa ji da madina ko kuma ya gaga ya yi tani ci ko na ji fatu makka na eh a ci bacin abi ga aliyu ma kamar wa a tumantu a atmamtu alaikum mati wa razi tulakun al-islam madina sun ci ga gaga aliyu ma ya yi yayi salladina kafaru min dinikum zane ji kafirci na aka wani babi adini yana kyo gaga ya ci kagwa ne ya ji tun ci bebo biya amma caba lokacin na fi maka wani ba ni musulmi fe betu ba ta fe ga a daji ala ke shi shi nuradu ala kabina to ngwai piwo qur'ani na jide da be tsuwe na ga jide da be ga jide da be sunyo iso ga chure na ye rayuwa na ba na <clears throat> fahim tubu ya zaji a da kyawo gaga suna alam ya a annabi sallallahu alaihi wasallam nga a ga shi tupa zai dundu na gando ci gani ya nabi ba na alal akal bayan wuci bayan wuci bayan ya zuma zuma wannan eh ya ga gina 1979 1980 jina iga luba ni zina ne ga wike go ga gbawo fondon da sun ne bebe bido amma to sun e ti fata jiga ke ne ke sun e yi bi tun a bi tun gargajiya bi tun alada bi tun bidiya be ci ne su ko ba wula yi ga nya ne bi na ga igboro sun na ga igboro eh nuraddu ala bi akabina ba da fondon do so ko da kaji so ko kan kaji so ko akan zo ne igbe ba wa nabi muhammadu gwani ya gboro mai yelo insha Allah eh tun daga egu egu ga gunda fuzan dondo ga alomi zandondo ga alo kata kata ko zandondo lo ci gomu mu yadda ga zan lo ci ba na yata ta tun azu mu be ma zu ke za a ci ga gaskiye dazan a ci ga gaskiye jibo wani ya gukube ya eh anyị gbọ́n zero mídí na miya náà níbi gágagá wọn wá náà gámi àjọ wọ́n máa fó kátà wọn gágagá a bí yóò yí gázà ní ti yà bí jọ a kwan waya mo gaji asara ya mo gaji ga ya awo ina ogo juwa ne da yayin jiji ne ele eh tuma <coughs> wa an aqimu تتقون وهو الذي إليه تحشرون وانا أقيم الصلاة kuma lalle lasalle ko yi kini be jijin man zi ga mini qur'anu bata da ba nasu ko ga ga yi ga sallu salati ko sallu salawatina eh adde ba no ga jina ko ga salli be wazaniya da iqtabi mufradina a ah, bandon da akimi salat a sallah ku ni, wai ba za ka mago ga aqimus sala ya sallah ku kikini iqamatu salatu ga ji faro be wuji sallah ja ji faro be ya bana za mu ce ji sallah ko sallah ne? Eh? sallah ja kirbe sallah ku ni? ala sallah kiki kikini be ji wa kirbe ji sallah wani ga wa ji sallah no sallah go go a jona lokacin ga bono jiyan sallah ju mun la sanan jan sallan kuma a jiyan wuyo ndi kukun kuma ku jikina eh kabu lokaci ke duda ku fu loyu ndi mu gaji mu gaji mu gaji jika amma jiji sama to ndi wa ku ku so da ne ku sallah gikini ne wai tuzo be lokaci sallah ya wai junji da lokaci ma eh, na e, e eh, ne miti kuta gunu kuma sallah raka kunu jani ke ji wayo ma na ki mai zama da ba eh? so na yi kamata salatu na baru kurani ga gabe ba ta ji ji sallah wana ati e kama gulu a akimu sala ya salla ku ne bai ciki eh bi ma'ana ya yi fashe la'adda shere tuji yi yujige wata ku ya mai suna allahu wani a tafi ji da ba a tafi takwa ji da ba sallaji eh ya sallan ku kikini jiji ya me suna Allah asan waye je zafe ji sallan mu suna Allah ya ga ji sallan ife ife ga da susuri inna salata tanahana fasha fahsha'i wal munkari wala dhikrullahi akbar ina yadda su ko na ga da wannan sallan wuce na waye ji da nan ga da ba ta ko obo ki bo nga lawa ta pe gani be etu etu de de nga ma lawa lo tu gurna ji ke patama kuda mine ne lafiya da ne ti ka mace salati ne nan waga izani salla na gugocin gawaye jona to wa ibe ta koyi eh inda salati tana fasha yi wani kunkari ina ita kuwa na gada wannan eh an ala eh eh wikayata duna azabillah ai tsalla gikini na na gamo da zaba su kwai na kima ya tsantsu ẹtùnú ń gájò fòrókó lóti pátá náà lóti ẹgbogbo ìsàlẹ̀jì sálà sálà gbogbo china wà eh? eh? na zòyó ẹ́ wàtò wọ́n ètò tó bèsè káyà wọ́n ètò tó bèsè yàn wọ́n gájò wọn àdáhájì ẹ́ wọ́n kẹtẹ̀ mọ́kùnrin tàlàkàjì ẹzùwé wọn iṣẹ́ àlẹ́kọ́ òlé ne ẹzùwé ní lábàsó gaskiya náà ẹnẹ́jì pátá wọ́n gbà zane ji sallah yi kamati salati ne la sallah ke gikin be jijina ezuyo ne gba be to safajina wa lo ji zina wa lo ji gamana wa le jayin cha wa tibi na kwa eh? da sallah na yi gugo cino no ko kuma da zada gani aqimu sala wattaku esu da soko yaji e sallah sallah ku gini be jiji e me su da soko wa walladhi ilayhi tushabu e gona allah wuce mu ga yi tuna alai ke da tuna eh so wale gaga wattaku su da su kono ga da miruci da suke yau wanda su bi rabbil alamin na lokaci zana wani sallama ga abu ne mu'annath eh musala sala wattaku rabbil alamin ya sallamu kini bai jiji ya mai su da a ta fata ibn ga ya tuna alai kiji akuyi kada tun fa ya yatin sabi wani kyuba وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفع في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي كوكيتنا يقول يا ودانا ايه daga tawidi a shiga sadari to sun ko ke alami na wuce yana ga wayo sununa wa huwa alladhi ghayatuna khalaqa samawati wal arda ga jalita yin saman sama da kinyo kuma jaji bil ya ci gaskiyo inda ya ci boya eh law arada lawa an yi lawa yattakhidha lahwa lattakhadnahu min ladunna so ko jijiji ibo e zobo wa lita sama jiwa lita kinji bil ya ci gaskiyo ta sama da juya mataki mai juya wayo mai kul efo ebe don na wa be gaga kun afe eh fa maga magafi ma ji foro gaga alai ja ku je maga maga ja ku eh kawulu lahaq e gana la wuce gane e ga gaskiyu gon kima ya gon ga alqur'ani gwada bogo wuce uba don daga qur'ani gaskiyu ga imana kawulu lahaq ya daga miso Allah gaskiyo yo kima gami sun ga alquran wuce ba da wani ga alquran gaskiyo yo wala wal mulki su ko ga yace mu mulki nan yau mai yi yunfakhu kofi sur tayfuna abeji malaika bai kafuna eh min hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu da sai tirmizi wani annabi ga inna israfila lalle malaika ne israfila na kotiltako masu mwaka vola kumyani wahana jab'ata uma ya yakotu ya kotu kan iri kem na misali ga wagan ma majina ma jina ya gumu ya yantaziru mata yumar ana da wani patakana yi lokacin kita ajin foro gamu be ka fonna fa yanfu chude bu yan wibi so wọ́n ti gan wọ́n àdàdálà nkúmi wa ni wọ́n aṣọ wa ni wọ́n kúmi ani wọ́n ká wọn lè sọ́kọ́ mina hadisi na cina ta zunu kiyar da mini tirmi zobe wanda shiga hadisi hasan ne yau a ga hannun sallallahu alaihi wasallam hadisi abu lafi mu ga kala arabiyu zaba zuwa na cike ba hannun sallallahu alaihi mu ga ya rasulallah ya wuce sako masur kima wuce ya kafo ya kafo ga yi na ta jiye yi wa idan profi prof ida wanzu wanzu daga bakin ci na juwi katun daga nan musulunci na fe kiyen mi fe na kin ken du da be musulunci na daga north africa bu na kin libya jo masar jo mun be kun a be kin mi fe na wato a be kin nigeria kafa nigeria na ji bata na wato root e koyen wuce na fe ce kanga na gudan matukin kenci bezo kafin be kin mi fe na nu bet kin ni pena guda za pena bayani ne yo ko so gwako musulunci yayi gwata kenci gute yo aga mai mai gwako aga wi karatu so aga itu fasara ya ga kaho kaho itu la ga ibe kaho kiya yi ba mini biyo yo ma yunfaku fi sur na be ka wani kiya yi yo yi kiya biyo kuna fi busa nan to so na kuna ko ka bangunu yo mu ti to so na na bana yi fere ya ya chawo na lori kan sa de bando kili a fi kafo foge ga fi kafo <laughs> eh ah to eh <laughs> to shi kera so ya fesa bangunu gare ko so a gaba larabi zaba zumanci wai bi annabi ga ya rasulullah ke panguno masu no ga be panguno ke panguno <laughs> annabi ga karno yanfu yunfakhu fi e eh, enyu eh, yo ke guruna abane ne karuna asali karnu bala arabjo na guru ngala nan gide guru na ga karna mu mu da karnu ga guba ga karna guru guba so annabi wato kpangbonu ne iwoke guru na bi ma nu ibe efo tiya na waga befe efe wuce a tiya na yin fa kufi ya aja befe befe a shiga a nabi juya na balarabe wucin ya ba zuma wucin sallallahu alaihi wasallam so su ko ga efo kiyame a ga kafobi a ga kpangbonu ci bi alimul gaibi ya tuna ma allahu yi ne ya tuna da kike na sonu ya wuce adam da kike na tafiliyon wal hakimul khabir Allah wetu wani etu hikima na etu ne ta kike na gabata na kanun do khabiru we lama na zana ya za labari na khabiru ma ne zane da kike na wai khabiru ma na labari ko wai mukbiru ko wai muna biyu eh amma khabir ma ne zane da kike na so ayan na wa hukunci da lafayi dan gurkun tawhidiya ya mafari ji bayani a yake sama biki su kujan halitta tawhidu da wani eh, rububiya in kya bayani ja yake lalle allahu da kalma ya kun wani bayan ji juju wala dubuwa da ga fe a e wujo tufa fe wata tabbata la da mulki ya su ko da ke mana su ko mulki tatu ya ke kiyama su ko gama mulki mun fa ga gama gani man mulkul yau eh ijo ma ulamulki ya zan ya ji to na mutum musu ko mulki ya bayani wana mu la mulki da zana ci boy jeji a ga zana ga ya tsuji kazan zan ga ya president ya ji kazan kin kazan zana ga mulki da wani kakai eh mutum so ko ci mulki ya dundu amma kiyama ba ta wa mula dago har wa gali mun mulkul yawm zin mulki nan nan adda za yi zanu gali lillahi wahidin karu mutum wallahu Eh, na rufe yandun da rufe halittar dun da bai yi yi da kudura wani na muga mulki nan na da ci da mulki ke ba gani bin wajen so aya na tawi da laji tabbatan yana asma wasu fat la al hakim al khabir bai kyau su komai ba قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إن يراك وقومك في ضلال مبين تو يغادي تمچي گوندچي يتنما ويوچكو ابوكي گوبانو يگگاي تي bana nan gai mas'ala waciko na hadi mas'ala na kunni na addini bwana wuce ke gagun ga yatin annabi waciko na tati annabawa zo wato da min ulul azmi ga annabi ibrahim eh na makabo e ba fi mimma injo bibe injo da mini za wani ciko je da mini za mu fara na ji kai ibe na bogo za wani ciko e ba bibe injo za wani ciko e ba daraja na soko ji na za wani ciko e ba masala na uga a ke to bo ba wannan na annabi ibrahim alayhi salam allah tabaaraka wa ta'ala ya bayani a ya nan gan wa wa if qala ibrahim gabatama annabi fa jama'a wajitukwa yadda ko ya nabi ibrahim lokacin da ga da bi be babun yana eh babu ga azara a garwa ya da kira na ci sabayya abuna go yi kwala ibrahim la abi azaru da takadiri ya yawon nidayi da kwanu ga ga wa wa jini dawo ya al'alamul mufrad wa ce rafu kinu ga ya muhammadu ya aliyu so ma a cikin goyo wa yi kwala ibrahim la abi azaru bi na lokacin annabi ibrahim ga gani bai babu yi ga yawon azaru na munyi da sun nuyi na na ti dalilin na waga ke na waye sun na baba tsayi-tsayi na ke zo ganga ka annabi ibrahim yi sun na babu tsayi? a shari'a ka kayo shari'a wuyi ya yi mai yi mutu ga a ga Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda muna hadisi laysa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham sagirana zane yin wannan suji can da mini aluma annabi Muhammad ba a ci ga annabi ba so a sai ka sunna eh, baba baba baba baba baba umbiya kawai gada zan zaje tu baba mai da boga baba na eh ga yi ciwo so annabi Ibrahim ga baba mun ga ya wazaru wuyi bayin da sun yi bani ubi da mini shari'a abuwa na annan kanga a tattaki ba asnamin aliya ki ji jiwa baba wace gaba su kuti da fayar mu gole e gaba wudin wagun gaya da gaji faruwa ba da yin kuti e gima ba wudin wake waga kuti gya wuya da wuta yi bibwa alkhairi nudin wala shi mai gaba ba ga mun kuti ma a tattakhidhu asnaman aliya baba wa gaba su kuti gan gawa mu eh inni fa lalle mi yagi wane ga gaba wani dana araka mele o baba ele waka o maka to jama'a waje bata mele ele fi dalali mu mi ga yagi wo chuko boye na e bina tula na boye da be kuti ne yuna eh gole annabi ibrahim ya zuriyo lele da da yawon susuwa uke ƙurani juye ba kamar sarai da kwangu gani bai zati da shi abinci uku kwangu gani bai yato na ji mushiriki jina misali su kuka tanga ce a yi da mini suratu bakara alamtara ilan da fi hajja ibrahim fi rabbi ko <clears throat> ana ta wallawar mulk if kala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit kala ana uhyi wa yumit kala ibrahim fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib وبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين eh anabi ibrahim ezuru yo na ele dide nwa igbe ana eh ngamala ngbomi to be etu yo yes lokaci yo etu ewu kuti maga na ni jide da ga kuti mo to ce mi ga ya allah bunu be wuye wuye da rayo goto kuci du sauki daga nan ibrahim mamman bi da mamman bayani ila bayan na gaye wani goto to ce mi na me wuna wani bebe gidi min al mashriki daga yi labo ku daga no go to ya wuye o mai dan rai na bebe gidi o daga yi lobo eh ko bi ta alladhi kafar kafir ka ka so yafi wa kafir eh kafir agbaba kafir shi ki ula gidi be wo daga yi lobo ujuwa so anabi ibrahim ya zuwa su ko gigun kima ya mi go ala ala tawidi ya wuza ala dabara ya migo a wuza kin nan wake so ko ya kena so ko gigun ya anabi ibrahim eh man da ci da da dazan maje aja ga azara na ji jin da anabi ibrahim <clears throat> ki ja ga da anabi ibrahim ma waya ah iga yi so ko mi jima so ko gan babu le a babagugo babagugo babagu idono nwaanyi dajo so ko pe ndaje agan gba mu ya agan wa wa la wa la jimi la wa la la ru ci dawo so ko babu da na babu huyo eh e bo na wuji ga ezu magi ege haji kafira ga wanda wato yi musulmi ji gama maki eh kim na mun waje waje faru na haji ga mun kulu jati a ga ya zai kafirin wagi ma musulmi ji aya ko kama bi bi yukhrij al hayy min al mayyit wa yukhrij al mayyit min al hayy e nda ibrahim ga yi kafirin wace gi musulmi ma na ga ga babon na wa kyatatan da ne bi ibrahim ayi kafirin a ji annabi nuhu da wani umma majaji kafiri eh? so yi gani su kuma jima kemnu gal babu go na babu bu idan wani cuba وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين وكذلك nuri ibrahim ai lawa na da ibrahim malakutar samawati mulki ya sama da yake yi kwata wake su sukunmu su kwaga za ci ji wani ya kuna minal ne ya ba nabi ibrahim lufi da wani zane zai a kika ladan imani na jina ina yi yaki na da wani wake ga ya ga ci guyo wake oke waye kyau ya eti kikpe na oju ya shi ọ̀gá ẹ̀yẹ kí yaki na, wani ṣẹ́ka eh wale ga wato aya be mini qur'anu na je wugwa ga annabi ibrahim mukutilia mukutilia umanna na tawhidiye misali Allah tabaraka wa wale ga yi damin yin suratul suratul inda ibrahim ibrahima kana ummatan kwanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al mushriki lam yaku larabci ki ti wujo ki ki ki so ko pa be wuce lam yaku mun fe tuwa wele mun fe tuwa da mini zani je waye na ba aga tunnuna na wala kada ya ce na ibrahim rushda min qablu twala ga gama janibiya so ku ya ba won guta tula janibiya so na na bai gaga kullu mauludi yula da al fitra na e ginda na mu matati musulunci wana a ci guwa a ne mu matati musulunci o mana kile tati musulunci o maji gamu da zanu uba ga baba ko nda ko nda gina adde zai uba na allah ni uba baba wawu yuhawidani yawu nasrani kucilo bi bra ibrahim wa babulu da mu je da la da kutibwa Eh? so so ko gan wai wallawa nabi ibrahim ke gan mulki sama yo da yake yana wuja ci dile ya ku ne ba nabi ibrahim mun fude min min al mukini da zane ji ayi mami kini da aki aki kai mami da ke lalle so ko ga suna ji bauta yana kiyo ba falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba qala hada rabbi فلما أفل قال لا أحب الآفلين ولي dabara ni da nai a mana wato wa gumi gumi jama'i wula kai kwai tawhidi wala kemne galena annabi ibrahim wu karatu tawhidi ya yace wu karatu eh ya babu. عليكم نبيع بنا وإذ قال إبراهيم لا أبي أزرع أتتخذ أصناما آلية كراتو تويد كما هو مكي من سورة مريم إذ قال لا أبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا wazi ujibabu pata babu kemini ujiwazi mbo ujituwazi na uyatu za jija nyeski ujijibe za jijina bayani udana falamma janna alayhi lailu ebe ashu foga janna da wani ne janna ne gaba eh, eh, to bi ma'ana istatara e eh, da shi janna alayhi laylu ra kaukaba e da shi ba fa ko. ku fe da tangi ya ah, satu kala adha rabbi ga coci ya mi dana da ni bi ibrahim ga e ga nan ga coci ya mi dana waje ga gan ma imani jan bana da zane ade kanu ci zanu ci ne wa ga la fasara abun na gaga kan ga ni ibrahim la de bawa a a addi lokacin mu de bawa na wa ga ga gun la de bawa kan ga mun ga mun ga toce mi dana a ga da gaskiya mai gaga a wa ga ga ci ga gungu ga ni ga ya ne daga walam yakun min al mushrikin mutaban kutila eh ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشرك ما كان وفتوى da mini zane je waye na ba so lokacin wula can gena ga za rabbi to ce mi dana ito abe ke kawai zane waye na kila wuce ya yi jawu sanki wuce ga to ce mi dana kila wuce ya yi jawu a ga annabi ibrahim ya zuwa na daibe usulubu ya yi istifami na ya baga wani kima yanzu nufi ba to ce ni gada na ẹnu mo wúgbà gẹ́gẹ́ na wọ́n ipa nínú wọn ilé ayé dán gúrúkọ bẹ́bẹ̀ ní kùránì yẹ tí annabi ibrahim bu uslubu ya istifami ni misali akitan ya annabi ibrahim da mini suratu shu'ara so ko ga wadda alayhim na ba ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما abudu. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون usulubin kici na istifam ya gama yawo eh so ko ga watlu alayhim naba ibrahim kitan ibrahim ya if kana da bi ko mi mata bu lokacin wa gabe babun ibe jama'u shi bata yo gabe za shi shi mata bu ki mai wo mun gane muna nwoke daga kuce wọn amma ka kimaye wọn kalu na kuda na mun fana gazu la akifi aga akuti ye wọn ga ye makejo eh kana hali yasma wana kum ibtadawu kuti uti je waga wege yana aw yan fawna kum aw yaduru ashe ye amfani ja beke abeke ge wa te ge wa te moko bi ayin amfani no ci ajin te moko ewo annabi ibrahim da ya bai uslubin istifami ya bago so haza rabbi batoci mi gado no ne gamben huna falamma afal lokaci ne etan na da giyena gaba da ko kala <clears throat> la uhibbu la afina annabi ibrahim ga ah, mi de mi awaye ne giyena mi ga mi awaye ne giyena ngama de mi yawa wa shi be gunya lokacin ga cana kan gama ji mai amfani wa lokacin bai ci hannun za a dani yau na waye na biye na gole dabara gujin a madadin wa ga gaga ya lokuti ya le cangi ya je ji bauta cangi ji na ga ji bauta cangi mai bane cangi a da hannu ma da lo nga lo za da yau za ku kiyaye ku cayi da bezo na naga ya gun ito ce miyo to miwo E changina debe gbie e che lo nga ah e na wa na lo na chugago falamma ra al qamar bazidan qala hada rabbi falamma afala qala la illa yahdini rabbi la kunanna min falon mara alkamara ba ba lokaci ne ya tsake ba tula ba zai gabi ma na taliya lokaci ne ya tsaba lana ya tsaye na dana ya kayaka kawai a za rabi ba na na gaya gumi coci mai ogo mai gabi da nijin mutuwa ne falon ma afala ya tsade ke belo kawai da lalai ya dini rabbi katoci mai wumbawa haila ko na namin komi dalil gafi da minta ci zanen na jini ji agi ya mutuwa ya mutuwa ya mutuwa ya mutuwa amma so ta yi min wani ruba gala mi gyo gana ba ta je kwa eh cuba فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون falamma ra'a shamsa bazighatan lokacin annabi ibrahim ke bele gaga ikiti wala eh ikida Allah tiyana qala hadha rabbi ganna ga ga milan lan ji tocho hadha kuro ga bonan nan waci gana eto uslubi istifamiya uslubi istifamu falamma afalat ikidi dike lobe qala ya qawmi inni bari'u mimma tushriku jama'a mijo pátá ní jíjẹ nǹkan àmì ọgbà wá sí ẹni ìlà ẹ̀ fàṣọkọ́ bàjí lọ ẹ̀ nínú jíjẹ nǹkan àmì ọgbà wá sí ẹni ìlà ẹ̀ fàṣọkọ́ anabi ibrahim zai jondo na gaiwa kuci na anabi ibrahim ya sa sama wani ƙurani ga yi wa ma kana istighfaru ibrahim li abi illa an maw'idatin illa an maw'idatin wa'ada iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra min annabi ibrahim ba duwa ya babu amma lokacin da kiwa ga baban wai ga maje kwa ti kutibu kuti kutibu ta wana tabarra min fe wa shi babu tuke mun wa shi babu mana ga wai gabe jama'u jiyo to ya tana je mun kuti da na mi fa ini baro mi ma tushirku ni ma magwa washi ye gore yana je lafa su kuma ci dani ba mi da gani biya na ji biya ya yi ba eh? an ni gawa bai la cirki yau daga ga ah, mi dai da da bai kafiri ka sami dai ji kafira ita kawai ji kafira ga da bai kafiri agwawa shi kafiri abubuwan da akwai annabi ibrahim ma ya kuma ci kula ci ce a yi na yada har da fi kiyama Eh, iga da zugani da kafiri mai ga ilan buwa shi mu to ne zane je wayana <clears throat> adada min hadisin sai bukhari aga wato hadisu hadisin sai da ga sai bukhari ne abun ga da fukiyamu yalqa ibrahim abawu azab annabi ibrahim ba babu ga da fukiyama na annabi ibrahim dana ba hudana ta ìṣòro táyọ̀ wúwa wọn kú dìmọ̀ ìmọ̀gbọ̀ gan tó a kẹ bá níjọ bá kẹ àmọ́ ina jula jana nga ina ji faru la jana nga ne bi mu e, bi kita shi ke wa wato wuziri na dazi tsakanin annabi ibrahim bi babu ya atuku ba na babu da da annabi ibrahim ya ju maji ya kun ga wata su ko mama da wani bidunillah guda ga yabo kuji mu bogayin magaji magajiya. bọ́nà òun tó gàgbò gọ́fà múlù túyá lájúyá lájú òjò mú wá sí ya e eh to ba fa yakunu law azar ba azar wace ga ga ibrahim wa to ya bunayya ya waye gini al yawma inna nafala kama eh, bona wato ugu gaga ya abati ko la tabudi shaitanu ko eh inda shaitan kana lirrahmana lirrahmana asiya ki waya wuce da zadana malam ya ci kafa bi ne a duka suratan wudan ugu gaga mu galle mu bam eh ni a hafi inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahman fatakuna lishaitani waliya to ijagamo min lewobo amma ina na ya bu na ya ya waye gimi ya lewo ma ina na la wusika la asika ya lewo ba aga ci gan da ya nabi ibrahim aga biyu Fai yakunu ibrahim nabi ibrahim ta ga a ah, ai rabbi aga ya wuto ci ni bi ma na to galu ucaya gwai ucaya adwai ba be sokwe alam taidini na soko waje na alkawali wani da yajo na ki annaka la ba yawma yubafu gafu na na zangi kinawa ba me wa su ne zuya wa yi khizyun akhza min abla abadi zuya su kiti makon a ga gaba ba mi yinan na wula kiya ga ramu yawayon wala annabi ibrahim ya lalin tiya baba wai wa gaba babu mu ga ga azaba ya sokwe fayukal ba ga gaba ga annabi ibrahim ga ya ibrahim unzur ma waraka ce na da zumo bona ne ce na da zumo bona ne annabi ibrahim da ga zai fa za wa bi hin mutalattih wale aga yana wale gizu mu bana gai ma kundunu eh na yi shikan wa mutona mutalattih wa ta du wa ta shikan e mutoye bi ga wa gizu giz mu fayu haɗu bi kawami malaka da fayi lagwa su bi ci bici gunin nema kundunan dunun nan fayu kafin na rafe ci da nan ta babun ne ga kamar da bin ki ma na ganna ina bi ibrahim ina da ya bi ibrahim wa bi yin da nan ki mu ya da bi ibrahim ba wani jina da mu yin ne na wudu ba yi zuwa, ciwo yana eh annabi ibrahim ma ya lali tike soko soko ma gumu chizumule uma chizumule na wale makundu ne e moto amma fi mu makundu malaka fi mu afi chuda na man ji ga na ji faruwa na shurawo na ji shari'a hadisi na miniya miniya sai bukhari wana a ga na ji faruwa na da annabi ibrahim azara ga soko laje ba kundu ne na na eh, eh, mai mutum gibara nan eh nunu jama kudu na cin wuda na bo ki ki so ko judiyo wato daga na annabi ibrahim ni yawa jani kawai da mi ni a so zuye yau mai ba fu ifo e na mai anaza an yi kina ba na yi nan na wele ga gami ga baba wajen allaka mi gujan zaba wajen zuye su ya wani to yi gaba ba wajen igu janza ba wani miya na alikawali mikiya na mi gaga kafiri ba ta danuna miya na alikawali mikiya alikawali ga miji dogon maji to ga kafiri ji yan miya na alikawali kiya mi gaba ba wajen alaka ma mi gu janza ba mana yi ta ci sifa na duwe bai yi ba zai ya wana mi guje halittar da ci ngala soko ci guje bizikh soko guje ma kundin mutalatta eh na aji sakwaye matsona na na ewu ba na gagan abike anabi ibrahim afoki ya me nwa agwo babu wana ebo na baba da kafirci e wani na sokwa ga manzan lafi ya ci fawon da wani labi izini kafe ya zubo zana sharati guba da zan foki ya me sokwa ya wai ya beto ga wani na dubu da tangwa wani wuce ni ni wala yashfa'una illa liman irtada eh kan ga bai ci ma yardan su kon wani ji tabbata ke zane na wai waga wa da na wuyi zane da tawhidiya na eh bo zane kafirina ko bayani ga ne yau eh su ko kitai ji bayani yi da min suratul suratul anbiya yau eh mai ga yi gaga ولا يملكون الا لمن اشترى الا الا الا لمن ارتضى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعلم ما ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منه اني اله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اي النبي بشرت كبابا نني وازن واجي يبيزو إيه اه dole yau kafin abu zafi kiyame na wayi zanen su kuka yi zini jiga wani da bu wani na dole yau zama ci ma abu na wayi zanen ibe yi mani waye daji bai anabi hudu na waye daji ga allahu gai tuna aji bauta na anabi magai tucin amma kafiri addaba na abu kafiri na aga abu kafiri bo su kwa shi tuba khalilu anabi ibrahim nganda ngaba buje bo ife nayo bo so ya bugo annabi ibrahim ya zuyo na gwawa shi ba bugu na to mai ziga ya to abe ki annabi ibrahim ga tabar minu wa gwawa shi ba foki ya mu mabe ma be a age wa gwawa shi ba bubo ne jini fina gwawa shi ba ya yijo amma ka fo ki amu ga gwawa shi go lokaci na aga aga aga baba ya litan na zo na cin wadada nono ma ga ga ayi ba wuda tabarra minu ebogo tabaru yuci to yi to kuyo zuma na ajun ala aju aju makunduna na aju eh, makunduna anabi shi babu kemnu wa gwa shi yizo ego bautan kuti no feji no chuwa وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً annabi annabi ibrahim ce ga galibin jama'a su ga inni lalle mi ibrahim a wajjat wajayya na fuska mi je ku lillabi fatara samawati wal ardi zaga na caji jahalitta ya sama jibikin yana hanifan goro addini a goro ibada ya goro mai afake kucin da wani ba ina hanafiya na gada wani ala hanafiya ta samha ya annabi ibrahim addini ya gboro ala sofa jinya ala ponke yawo nuwa abugo ma na min mushi ke ne fada na ala yin faso kuba cina ja annabi ibrahim ga aha kyuga wa qawmu qala atuha شيء إذما أفلا تتذكرون وحاجة وحاجه قومه جماعة نبي برامج يعني قبل gimi domin ajiye da addini don dobe na wajibe sauki ba wajibe na karkofu bayan na yi nan na yaji musulunci shi nan yaji ya hankali ta ci sai na ku mutu gano kin ba gobe jona eh ke wa gagan agwa wa fa wa fa wa fa na ru ga fa jini nan ne ina ya gaskiya na gada wa da e bako kana na ibrahim yawa ziji kaga na ce la tawidiya wa wa hajjabu ka ayan ni gobe jama'u ya ayan ni gobe hujja na jula wa pata ne wa gaga tsange lo igide elu etoto elu egbogbo oúnjẹ ní di àlámi tú èdè bọ̀tá náà ebe tó sọ̀kọ́ ní jẹ́ àlítà pàtàkì àgbóhùnjá wọn ti kún ayá kọ́lá gbogbo ní ìfìlà wale Eh? Manzi da kiji faru wani asali hajja mutane mudari kimayo to hajju alamun rufi biyu ba za kama ne ga gabe na waje to hajjuna to hajjuna daga na wabila nunu be wabila ya wube ya wuce kalimi ga ya gomi be ni mujaje atu hajunani gugu nani waki bo nunu ya mafara yi nunu rafu nunu bacha yi nunu wakaya na kemni misali wajen ga tansuru ni wajen tansuru ni wale nunu na daba wuga ita ka ni filo be ya wuce kalimi nunu wakaya so nunu guba ke kan iya kan nunu rafi ya tuhajjuna benuniya wikaya na gada tsakani fili tuhajjuna biya mutakallimi na so yana asali na dauna juna ne tonu ya asali na suko a canunu guba na ce da bako da zo eti digamu na ajiye ga ali digamu da harafin mafari su kuna ma wanda bada kuna ko wanda buji digamu ne ba shi ja ja tuhajjuna babu gaman da ci ga adikira kira da ci da sabariya ajaminu rafi ajaminu ba ci fiya yabo nan go to ganu nu kaya na wuji dole ya yabo ga kira da bane da zabi fifi wina a da ya tu haju na wa ganu ku baba na ji ya ci diga ma na nunu ne yau ta ga tu haju ok wa ta titi ba ko ato hajjuni nun titi ba cha da biya e bore she ali digamu al-tarmim fakkan na da ba ga e bayan ba cici ba so ene ga hankali tuna guba bu kira yo sabaiya jedu ma ni ga mo en larabci larabci yo guba ba ito ji ito ji ito ji be ji ide yiri ide ne be la paiti ide bidaji wata kila ma dinu ci da ko da ji ide ne be ji ba da ji ide ne be wa ko <laughs> to a ci guro gu eh e, e ko ba ba patiki ci a je ne ko <laughs> so a ci go larabci guba da wani ma'ana ni ga mu jo guba bu mu je diyo eh, ya yi ga gomi be mi ja ni ibrahim ga ga ya yi ga gomi be mi ti so ko ta allah o kada da na ala da so kwa mu ba ni eh? wala khafu ma tushrikuna bi ye me ga ji da mu amu e ga su da mi me bona mi to e e su ne ne je mu su so ko na pate ne la fa so ko ba ti da ne ma limi na yesu da kutiye ja eh illa ya sha shi shiya sai na gaba ya mi eh gama ci bai mi amma ya da kute ne su da wasu arabi kulla shi ilma <clears throat> ya mi wa mai do ke jabe kikiyun adde ne liya kike sokona abalata ta tazakaru kashi ta gwani ya gwaza daga jama'an ji ya guwa zito bana gole <clears throat> a kandun zanage wagon a laye ko ekudi da na wọ́n tiẹ̀ ní zùnwájú wọn alìza sí dáná bọ̀ kandando kutun caji fi wa gan wulu zaji gaga kayan kuta kuta ita to e ba misali misali mai jo mai ji fata ga waje fahimta yami alul bidai ji da bana kan dundu kokar na ya ji na lawo gaga kawon wani wali ji can wani ja jo agoji allaka kawon wani ji can wani ji goji allaka wani ji daba ga dan do gwamnati kuna nabi muhammadu bugwa ga wali ji dabo aya qur'ani ma bugwa ga wali ji dabo amma ba wali yanzu za ku wali da gunu ma ji za nan ku jiza kuwa su ko goge ji za ku babu ga iba karatu eh wani suka Allah bi durrin fada kashi falawillahu wani yamsaska bi khairin fa wa ala kulli shay'in qadir من سورة يونس ويمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله kawai da bai shi injiniya wuci ji dima ya eh ba da albarka a tuni na mai wagon ilanka yi tuna ma ya ji na ya fi na ne yi fi iga laboro wudo shi ma iga jihanci yawon shi jugu ila gaski tiya agaji shi watakila ne lokacin mai tuda hannu a fenye buga daga ban zama mai gan amma da kin wuda ga gaskiya mai tawo na ya fi wajen gaskiya ga tulore wuji boyi yi doja ila ila gwazu mai wudoja wallahi wuji boya wuji boya za ta ba galani wani waga dadan na ji wajiwa waga waga ya gaji biyan na ji bidiya bidiya bidiya katu ga ife wayo to mi yau da su ko lugwa ni ga katu no de pata na ni gugu wallahi ya zaga wani kuti mai zai dana katu no de pata na ni gugu mauzi ni wabi shi manya wayani na wo katu kuranu mai da jani yani eh su yan ga su ni yau maizi waganu maeda janu gege wakumi su suka wade lugwa miga ili ili mnode kwatana wade atibati wade kibela ajeno wa mwa gena ili naga nabi ibrahim yege wala akhafu ma tushrikuna bihi eh endo yega de ga limidan muchala mi achike kweso ko lugana mi asude muchala la akhafu ma tushrikuna bihi so an kalo cita waliji za guruso ko jayo izara e mu jayo aji zane ya bara e balana ke zana amma ji zane ji a ti a ji za e ba e biya jama'a ji na amma ga ga biya waya balantana ta ga ka bi ko bin wa a juwa laka kwa ga albaraka laka waya lai wali kirki wani wali kirki kano kano a ga ga tsuwa ne bi mu mu tsuwa ne bi mu mu ene wali kirki ga na ga wani wọ́n ń jẹ́ gẹ̀títà tí wọ́n gan anibi gan anibi gan wọ́n àníbì tí wọ́n àníbì tí àmìtọ́ anibi agba anibi agba sọ́kó ẹnà wọ́n díjì kè gan lọ́wọ́ àmọ́ olúdó ọgá àgbà ọgán wíìn wíìn wíìn wíìn wíìn wíìn bẹ́ tún wọn bẹ́ tòun di wọ̀lé àwọn oníṣẹ́ táwọn oúnjẹ sọ́kọ́ àwọn. kí wọ́n bọ̀. وكيف أخاف ما أشركتم الله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون ito wani annabi ibrahim magana ba kai fa khafu ma ashrabtu dalil kicha lamicha besu bene ko wala ta khafuna na kuma ajirabtum billah ya tsana mai layin fasu ko baci ne yesu daga ya layin fasu ko baci su ko Allah za ba bidi ya yesu da sai mi na ta kwasu ko na ta su da alali ne mai la fasu ko baci da no malami na zimbi alaikum sultana so ko chuja ndo be ci ko be ja ya to tun safi ya ce je ya ci ga ga da bidi eh mun da boga na manga da dai budan amma da wanda yi ji a da wanda yi ji nga icho kyoge gunja icho kyoge gunja acha nda mun nda adini ba manga da dan yo ito ngai da da masuku e tiga da da laja adini ga da na pe juma na mun galo azaba soko so abe ke na luda da gwawa ya lu bidiya gwawa bidiya na ike samu nga cin da yanki ce nga yanki ce kwata ji lalace na a ci bidiya ya adini nga cin da adini wala adini gefe da kwata da ne gina ya ga ya lubi da gwawa ya lubi da shi gwawa ya bai tun anabi wa na tun anabi jina ya ga mutum a yi jayayya ya magami don suna da kwa kici bima suna ya tumba su daga ya yi leso ko ba ya su daga ya yi dibidiya ya yi lissafi a dini ba fa'ayyul farin kai na haku bilamuni tsakanin gwabe ya yi zugoyi da hankali ta cin gwa eh? ne ya gan biyan suna nan tsakani mi beyi zugo yi da hankali ta cin gun mi bai kwaso ko na gadi hankali ta cin gaso kwa za ba bin da miya cin da miya kashi yana kwan ya kwaso ko ya to mace ga ya ta kwaso ko ba na ya ji da alun jina ko jiyan foro ga ya ji na ya ji hannun ya ga iza na hankali a ci ta no zimini bo mu da hankali ta cin in kuntum talabu na da ke gafe da ne ki gaskiya no eh? kyau ba الذين آمنوا غاية نين لا بيموت إن شاء الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون آية وآية إضرابية annabi ibrahim ya ga gabe eh e ga karshe na nan ibrahim ga ne ga dula chai tabo ni ne muso ko na ga yi da hankali ta cin kashi ye na ga kuti ye wo na ga gwayin hankali ne ne jo ga ga gwayin da hankali ta cin ni takani ba be yanzu gwayin da hankali ta cin annabi annabi ibrahim aje mana jidigan ki aji je awon Allah wa alimu su ko ga ya amma su ko ga annabi ibrahim boka so ya gane bai ne ga anabi ibrahim a mai gane ya gabi ba ni na su ko ga wucin na te kabbo ya ga anabi ibrahim gala ya ce ga jumla itiradiyya ayatu itiradiyya so ko ga lalle alladina amanu zane ji gayi ma imani jina walam yalbisu imanahum bi zulmin amma ko imana ke ba gani da zalunci yanan eh ulaika lahum al-amru zan ci ga da hankali ta ce zan ci ga gabe yadda su yo a da su yayo

a ga mina hadisi na da sai bukhari da muslim yana a ga sahabeji a ga lokacin na ci a nabi yana allazi na lamiyar da su allazi na amur wa lamiyar da su yi ma nan da zulmin eh zane ya yi ma imani da amma boyi ma na ki ba bebe na kunya na da mu ci ga da min ciwo juwar da ki arbe ki ya mai wani a ga sahabeji a wadan a ga wa ayyuna lamiyar na nafsa zimini ba mai timini ne na kunya zane ji laifin na na da laifin na wajinani abike su kwa ga gaza na gaya tibi na kuna eh wa bi aminci da ba ma bi aminci kiyama ba na to a aja halaka dauna na ya cika tibi na kun za gi ba ya na a ci nilo ba ni sallallahu alaihi wasallam annabi ga uje ne ga na uje ne su kai jirifi na dauna laisa kamata gungu uje kem ne ya koya dano ya innama kana lukman ibn yi kem na ibn lukman ga be ga ya bu ne ya waye gigige mi la tushrik billah ga waye magala ya fasu ko baci ma inna shirka la zulmun azim e ne lele la fasu ko baci bi na kuti wuro na bota na so bi na kuti wuro na bota na ga anabi anabi ni yi shirka wuci ga su kai kpa bon ga da na imani jin da na imani ji mo bo imani ke ba bi na kuya na tu bo imani ke ba gani be e, shirka ya uwaya imani tsintsa zalla imani wajen imani na jalan kana unadulterated imani imani na allah wa kana eh, musaya eh kemna wazo ganu ga allah ga allah lanu lando bon ah, imani na zalla lanka musaya eh gangariya imani bon ko ba ta eh ga so ko ga da aminci to lokacin da ji bayanin da yana kan ga hankali sahabi bi ci ta a cikin bayanin so ko ya jini kina so ba ni ga ci bisin Allah wa fabi de gine ga na so kulu gaba Allah wa yi ga da la da ni gaba Allah wa na so kwala ti gama to fa na da guru ci ga kila na so kwai da ta cha ko kila bi jannatul firdausi e bo lokacin da ba na e ga gina ci ne la ya ki batu bai ne a je ga bayani e bo lokacin da ba na nga ya gabeza na gamba lami tu yaman ba ne bayan su ko ya ga wuce fili filin wuce wani alim sallallahu alaihi wasallam ya ji ga wuce ya yi galata ata bi mahlukin fi ma'asiyatil khaliq eh lami tu alitta e bane bayan coci na jalitta na ba so da ya ga alamila to alitta ya bane bayan su kuna jin alitta na da ya nabi ibrahim ga mai cin da babu azara eh kuma ga jaci wa ne ga mutu ga ji mushriki na yicin da ya ga alamila to ya manci ya boye bane bayan su e bane bayan su ko da ya nabi muhammad ga mai cin da ji wa ko talib ma ya ji musulunci to za musulunci ma be bayi za ga kamutun daga caba zuni zuni ga wuri biti a ji musulunci biya muna na daga mutum daju da yake niki ba ba lu kanga inda ba mu ga kanga ba na mu wa bi tu ba ta ga gan la dini lulu ba na na daga ma yi duwa so ko da mitu a me to ba ni ta tu so ko duwa har ga fa ga ka ga ga wa igida la ta go ba lu ba la ta go ba tu wa to duwa dini musulunci na ya so e tobo mimo e tobo za mbecho endu ga ya wono yi wa tobo wa musulunci ruwa idan ga sai sadu da wani nu wa gen gita a gen gita kadu kadu kafirci da ni biyan ga eh ko ku ta gulo ko ku ta ko e ga gen gita uti bebe be no ga na o ga gen gita ogi waga da rayu ga gaba ninu furu chubo na ga lo nu fulo patara bu tulu tu ya na to bo ko ma musu ci ya waga ki o ge gici waga to aju a ci na ma ji na kala musu ci tu bayin nan no to bici na mai ta ala ke ke ti sunna ne be wono ga ala sunna ta tu bayi gi egizi, ya gi je so kata iga to to da ne gaga ya lugwa ya luba ya luba na o ti ga ga to ajo mi mai kí a jíná tọ̀ mọ́gá orí bí tí wọ́n àtúnsàn ẹ́ láwọ́ fàbí nípa ìgán ẹgbẹ̀ gbílò tí lọ́wọ́ mọ́kún alẹ́kùn mùsùlá Thank you. lokaci da ba mai guga ta suna fiti-fiti man giga ga tsakani video ga kafirci kici fangon da gwanai zai da bai ga amadu ne eh, a gaga yi video ya bai gina kila da gaga kafirci a da jini yi ba za a hun to ya gama gaga bidiyo fiye ga kafirci ya ba kibo zane kafirci fin libuto ga nuwa ke gugiya amma bidiya zane june le ga guru ya jo ga malawa la ji idan tani wa ole na ku e gwanna zane zane ji kafirci ne ji fata ga fondo tun abin tuba gwanna wa wa bi ki ga ga na gya kafirci le le fi yo da ba so koyin no amma zane ji bidiya na fondo wa le le ga mi lati so koyo foto to ga ga zane le ga wala mi to so ko na abin tuba ga wala mi to so ko ba ayo

ele wuza um na gaza ki kuda gwa ko littafi na jibe bayani bidiya ji da banuji da da lamari na ji shafiyan na gwa kun tugwayan eh tugwayan almajirin da cija sun misali na jawo za kuki kyali ta sami eh, eh, imam shati biyu eh? littafin wacce ko tukwa na zai nan waye gaga ya ti bidiyo ba yi nan za wiki gayo talbisi bilisi da wani za wiki kiwo eh so eh ya sunna da wani to <laughs> amma ina eh, ya sunna jina mujin yana lasa tatube na manna jijina ya eh ci ibn alhaji ne da kun gida ibn lahajo sai usman na fodo mai ibn lahajo da ku bayani ta ya mini ba ku ibn lahajo da ku bayani ta yo madakhal so ne lauzi ne kan da ga da wani ba na kekanu ga zan ga ga kan ga mu na ya ga lafiya yau amma ne ba ne kekanu ga ya ga kan wani ga ya shi tu ba na ga diga wani bayani a ji ya wani ba na mu wo gwalo na ga waji kokari a da ba ga eh so ya gya wa Allahu fabi subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh